rigimar dai ta soma ne ranar asabar da ke zama ranar kasuwa a garin na yawuri inda wasu 'yan sa kai da ke farauta barayi suka zo sashen turaku inda ake sayar da dabbobi suna neman kama wani bafulatani da suke tuhuma na tuntuɓi wani mazaunin garin dan asabe mai fata ya wuri wanda yana kasuwar lokacin da lamarin ya soma sun zo za su kama shi sai yan uwanci suka ce to a bari a yi bincike idan yana da laifi a wuce da shi idan bai da laifi kuma a bar shi to yan uwan nashi sai suka shiga tsakani suka hana a wuce da shi to kaji abin da ya jawo wannan fitina yanzu haka an kashe bafulatani uku a jami'an yan sanda sun je sun zo da gawawakin su kuma an kai mutum biyu asibiti wanda yanayi mutanen gari suke ciki yanzu mutanen gari dama ana cikin cin kasuwa kasuwa ma ba a gama ci ba ta wace saboda wannan hargitsi da yake garin yawuri gari ne mai tarihi na zaman lafiya ba a taba samun matsala makamancin wannan a yawuri ba to ganin wanga abu ya faru gaskiya mutane ba a gama gama cin kasuwa ba kowa ya tattara nashi ya nashi ya haɗi gida har wayo yau na maganta da wani mazaunin garin Shamsu Yawuri wanda shi ma ya shaida a lamarin wanda ya sa jama'a gudu domin neman tsira da gaskiya an yi hasaro duba har da kusan mutum bai sun kare saboda akwai ruba baran da aka da mashin sun gudu za su je hanyar kauyen su sai suka fata mashin suka kare nan cikin kasuwa kuma akwai guda da aka kare ne aka je fitari aka samu wanda kasa kan aka kawo shi na asibiti nan suka kwana gidan wasu da yawo sun fito ina gaya maka muna kirgan mashin sama ga kwara tun da takwas suka shiga dajin suka je suka zagaye garin wani gari ne kawo na na cikin kauyen wurin amma yana under industrial na ne ainihin ware kenan kafin nan sun tattara mutanen kauyen da suka zanda ke da waya sai suka afashin birnin su suna yi kukure a kawo zuwa yanzu suka kashe yanzu Hakan da mutane suke ɗarɗar suke saboda duba da halin abin da ake tsoro shiga ke fita. na tuntuɓi rundunar 'yan sanda ta jihar kebbi ta bakin kakakinta dsp na fiwa abubakar ta kuma tabbatar da aukuwar lamarin a ranar asabar ranar kasuwa. sai eh, muna da labarin ta jiya za ka iya mai confinement ta jiya din ba alhamdulillah ba ba wani abu amma kamar wanda suka ce an kashe mutum uku kuma 'yan sanda ma sun ɗauko gawakin ta mutum uku sun kawo asibiti. find Amma sake tashin rigimar har akai ga yin kisa kakakin ya ce zai bincika da na kirasa daga baya ga abin da ya ce. Ina try na shi bai fikin ba probably ko suna kan settling issues din ne. Okay, to. Bai fikin ba so sofa gaskiya. Yankin na ya wuri dai a iya cewa shine na biyu da ya fara fuskantar rigima tsakanin Fulani da 'yan sa kai har a kai ga yin kisa baya ga yankin zoro da aka yi ta samun irin waɗannan matsalolin. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya.